takwas ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1439 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara muna karatu a cikin wannan wata mai alhurma a wannan masallaci muna karatu cikin alkur'ani mai girma kuma a cikin suratul nur mun tsaya aya ta ashirin da ɗaya daga ita za mu sake karantawa mu ci gaba da ko mun gama ta jiya mun kai ta ƙarshe ba fassara to za mu tashi aya ta ashirin da ɗaya insha Allah ta'ala cikin suratun nur muna fata Allah ya samu you. yau mun karanta mun a fassara ma mun kai ta kake za mu tashi aya ta 22 kenan insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأ حتى لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله يعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وانا آية ta sauko lokacin da ita kuma tana magana bayan Allah subhanahu wataala ya saukar da wa'incin ayoyi har zuwa aya ta 21 din nan suna magana ne zalla akan Aisha radiyallahu anha da tsarkake ta waɗannan ayoyi ma da aka karanta yanzu har zuwa ta 26 duka akan magana ne amma sai dai wani abu ya shigo na duk magana akan abun shine lokacin da Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya ji labarin Misbah ibn usasa yana daga cikin waɗanda suka rinka yayata wannan magana mana sun faɗa sun ɗora ta gaba to lokacin da ya ji wannan sai ga cewa ai mitsa dangin ɗan goggonsa ne ya kamata a ce shi ya kame bai faɗi magana yawanci idan jita-jita ta zo idan na jikinka ya ci gaba da ɗorarwa ya fi kowanne hatsari da kuma tasiri cikin jama'a amma idan na gefe ne yana da tasiri amma yana da sauki sama da ina na jikinka don na jikinka yakan zama hujja duk wani wanda zai magana sai a ce ah, ai wani wani sama ya faɗa to magana ta kare eh, ko da kuwa ƙarya ne to shine abubakar radiyallahu anhu ya ji haushin cewa me yasa misba ya dorar da wannan magana alhali a gidan yake kuma abubakar siddiq radiyallahu anhu shi yake ba shi gudunmawa da ɗaukan ɗawainiyansa ma gaba ɗaya Za ka ɗora wannan magana da ya yi ya bakar rabu radiyallahu anhu ya ce to daga yau ba zai sake ba shi wani abu ba har ya rantse da Allah ya ce ba zai sake ba shi wani taimako ko wani abu to wannan shi kuma sai Allah su subhanahu wata ya saukar da wannan aya Allah ce wala ya ya'tali ulul fadli minkum wa sa'ati kar san kar ya faru cewa ma'abuta falala daga cikinku wasa'ati da wadata kas yadda su rantse an yi utu'ule kurba cewa ba za su bawa dangi na jini ulil kurba danginsu na jini wal masakina da miskinai wal muhajirina da muhajirai su ce ba za su ba su fi sabilillah don wai wani abu da suka dorar game da ‘ya'yansu ba ko jininsu ba kar ta falala Allah subhanahu wataala ya amanci ya ambaci Abubakar Siddiq cikin ulul fadl Allah ta wala ya atali ulul fadl minkum wala atali ulul fadl minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah Mista ibn Usasa shi ulul qurba ne yana dangantaka na jini da Abubakar ya shiga cikin miskine saboda yana daga cikin miskine sannan muhajir ne yana daga cikin muhajirai to sai Allah ya ambaci martaba uku da misba ya mallaka wanda dukansu sun cancanci a ce an bashi shi gudunmawa na farko dangi ne shi ga abubakar na biyu kuma yana daga cikin miskinai sannan kuma shi muhajir ne ya halarci ma yakin badar don haka Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya don abubakar radiyallahu anhu ya janye daga rantsuwar da ya yi cewa ba zai sake taimakon misba ba yana daga cikin abu kuma har yanzu mai ƙona rai a wajen in irin wannan abun ya faru wanda yake kusa da kai sosai ko dangi na jini ko kuma aminin ka wanda koyaushe kuke tare ya fi ƙona rai in shi ma ya ci gaba da ɗora ƙarya a kanka abin eh, wa bugudu zawil qurba ashaddu Eh, zababatan wato abunan wanda yake kusa da kai sosai a ce ya yi maka abun da bai kamata ba to ya fi tsanani wani zai iya maka sau ɗari ko sau goma baka ji zafi kamar na kusa da kai in yi sau ɗaya ba haka kuma na kusa da kai in yin sau ɗaya ya fi tasiri haka kuma ya fi ƙona maka zuciya za ka abubakar yallahu anhu da ya ƙona masa zuciya ya yi rantse da Allah cewa shi kenan ba zai sake masa komai ba Allah ya ce a'a kar wanda suke da falala suke kuma da wadata don abubakar radiyallahu anhu yana da wadata kar su yadda su ce ba za su ba wa dangi miskinai muhajirai duka misa yana da wannan sifofi ba za su ba su fi sabilillah ba ai dama don Allah suke ba su Allah ce wal ya'fu wal yasfah wal ya'fu saboda haka su yi afuwa wal yasfahu kuma su yafi ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum Allah ta shin ba kwa so ne kuma Allah ya gafarta muku ko kuma kuna saba Allah to ba kwa so ne Allah ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim to ku sani Allah ghafurun mai gafara ne rahimun mai jin kai Abubakar radiyallahu anhu da ya ji wannan Allah ya ce ala tuhibuna an yaghfira Allah lakum sai Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya ce bala muna so ya Allah gafarta mana sai ya kara ninka abun da yake ba mista har ma in ya ganshi, yakan ji sa, ya ce zo wanda Allah ya zarge ni a kansa eh, wato Allah subhanahu wata'ala ya ya ce wa Abubakar radiyallahu anhu kar yayi kaza har yace ala tuhibuna an yaghfira Allah lakum shin ba ku so ne Allah ya gafarta muku za ka yi abubakar radiyallahu anhu ya ga misfa ga wanda Allah ya tuhume ni akan shi ya ataba ni akan sa saboda haka ya ƙara ninka masa abun da ya saba ba shi da ya ce Allah ya yi magana cewa in yafe cewa in yi ahuwa a magana ta ƙare don haka misbah radiyallahu anhu yana daga cikin wanda suka ɗorar shi yasa wasu daga cikin waɗanda suka ɗorar da wannan labari an musu haddi an tsaye da haddi a kansu irin su hassan ibn sabi irin su fatima binti jahsh yar uwar zainab binti jahsh irin su misbah akwai waɗanda su kuma ba su fito ɓolo-ɓolo aka gane cewa sun yi maganin ba amma dai abubuwa ya yaya fi ya yawa irin mutum ya ɗan jefa ya yi shiru din nan shi kenan to wannan Allah ya fi musu su kuma da abu ya bayyana kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya yafi Aisha radiyallahu ta'ala anha ta yafi don haka Allah ya fi musu to Allah subhanahu wataala ya daga darajar Aisha radiyallahu anha ya daga darajar abubakar siddiq radiyallahu anhu da gidan gaba daya don haka Allah subhanahu wataala ya ambace su ya ambace shi ulul fadl wala ya'tali ulul fadl ma'abuta falala masu bawa wani taimako minkum daga cikinku wasa'ati ma'abuta wadata daga cikinku to kar su yadda su rantse cewa ba za su ba wa dangi ko miskinai ko muhajirai fi sabilillahi ba a'a wal ya'fu wal yasfah fi afwa su yafi ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum ba ku so ne kuma Allah ya gafarta muku Abubakar radiyallahu anhu yace muna so bala ya rabu muna so ka gafarta mana don haka na yafe wa misbah sannan kuma na ninka abin da nake shi da wani sune masu allazina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana da sun ji magana kawai sai aiki Allah ce wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne rahimun mai jin don haka Allah ya gafarta wanda suka yi kurakure a baya to su Allah ya riga ya gafarta musu domin Allah mai tausayi ne mai jin kai don haka Allah ya yafe musu shikenan a yanzu kuma ba a so wani ya maimaita irin abun da ga ayoyi tuntuni sun yi magana akan mu yanzu idan muka yi ana ɗauka mun yi abun da ganganci ne su lokacin da suka yi babu ayoyin nan sai bayan sun yi ne ayoyin suka sauko daga nan kuma suka tuba ba su sake yi ba mu kuma mun zo mun samu ayoyin amma kuma muna yin aikin kwaba to Allah subhanahu wataala ya hana ko ta wace irin hanya kar ka yada abun da baka da ilimi akan wala kafu ma laysa laka bihi ilmi kar ka yadda ka furta abun da baka da ilimi akan inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula da kunnenka da ka zire kake ta jin ƙarere da idonka da ka zuba ido kake ganin karere da zuciyarka da kake ta tarewa kake kuma shiryawa kake tsarawa akan karere Allah ce duk waɗannan Allah zai tambaya akan su don karka yadda ka furta abun da baka da ilimi akan su ko ta hanyar waya din a turo ma text message wanda baka da tabbas kawai a ce kai forwarding ka ta tura wa mutane labarai na karya, labarai na surutu wanda ba su da amfani wannan bai kamata mutum ya yi ba ta ko ta social media ku ta kawai ga abubuwan da ake turawa na alkhairai da wa'azozi da tunatarwa sai kuma in sadar da zumunta bayani tsakaninka da wanda ka yi wa wadda kawai dama magana ce a gaisuwa ne a wani magana da yake tsakaninku ne da sauransu wannan duka mu'amala ce ta rayuwa amma a turo labari ba ka da tabbas a baka labarin wani abu kai da ka ji labarin ka san shata aka yi kawai shikenan kuma ka tura wani ma ya tura wancan ma ya tura ko a kawo labarin barazana ga mutane da razana su ko a kawo labarin ƙarya a ce kaza ko a kawo labarin za a biya kuɗi kaza ko a kawo labarin an ƙara kuɗi kaza akan kaza duk irin wannan labaran da ba su da wani tabbas in suna da tabbas ai za a gani za a yi kawai a yi shiru mana a zo a yi to ba sai an yi surutu ba a inda bai shafe ka ba duka wannan Allah subhanahu wataala ya hana na'am إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات صدقة ورزق كريم الله سبحانه وتعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات lallai waɗanda suke jifan mata kamammu alghafilat waɗanda suke rafkane da wani abu da ya yi kama da abin da suke aka jefe su da shi almu'minati mata mu'minai in ji Allah da kansu wanda duk suke jifan irin waɗannan malamai suka ce duka wannan ana nufin Aisha radiyallahu anha wasu malamai suka ce ana nufin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lura da wannan aya tana sauka ne akan sha'anin Aisha radiyallahu anha Allah ya ambace ta da wannan sifofin ko kuma a bisa wata fassara matan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ambace su da wannan sifofin Aisha radiyallahu anha babu kokonto babu shakka domin akan ta ake magana wannan sifofin Allah ya sifanta ta da su sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa wani kauli cewa dukan su ake nufi Aisha a bisa ita ce cewa da wadda dalilin saukan ayoyin ita kam kai tsaye ne babu kokonto lura da haka wanda duk ya zagi Aisha radiyallahu anha ya kafirta wanda ya sifanta ta da sifa na naƙasu ko ya ce ba ta da kirki ya kafirta ko ya ce ba mutum ya kirki ba ce ya kafirta saboda malamai suka ce ba da kowa yake jayayya ba sai da Allah wanda ko yi jayayya da Allah kafiri ne saboda nan Allah ne ke magana ba wani wanda yake magana sai Allah kuma ana magana ne akan Aisha radiyallahu anha domin dalilin ta ne ma ayoyin suka sauko Allah ya sibanta ta da wannan sifofin Allah ta innal ladina yarmuna al muhsanati lallai waɗanda suke jifan mata kamammu da kalma ta ƙazafi alghafilati rafkanannu ma'ana ba su taɓa tino cewa wani abu ya yi kama da wannan aikin ba ma balle su aikata shi shine alghafilat bi ma'ana ba ta ma taɓa zuwa a tunaninta wai har za ta irin wannan aikin ba a gafale suke ga wannan aiki don abun da ya sa tun asali tana karamar yarinya aka aurar da ita kuma ba ta girma a gidansu gida na rashin tarbiyya har ta yi tunanin mu'amala ta fasikanci da, da, da wani abuwa asalin gidansu babu harkar jahiliya tun a jahiliya babanta da sha giya ba abubakar siddiq radiyallahu anhu ya taba shan giya abubakar siddiq radiyallahu anhu tun a jahiliya ba a same shi yana karya ba yasa Allah subhanahu wataala ne ya zabo shi ya mai da shi wato mafi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin duk al'umma ba a san shi da karya ba ba a san shi da shan giya ba ba a san shi da fasikanci ba ko miskalin zarafin ba a taɓa samu shi mutum ne wanda kowa ya shaida mutum ne mai daraja to shi yasa wacce take yassa ba za a taɓa tunanin wai ta yi tunanin za ta yi fasikanci ba don haka tana daga cikin alghafilat wadda suka rakkana daga tunanin ma fasikanci ai sai mutum yana ɗan rashin tarbiyya ne ma zai so ma tunanin ma wani abu da ya kama da fasikanci to ita tana daga cikin alghafilat wanda tunanin ma wai fasikanci bai taɓa zuwa musu ba in ji Allah subhanahu wataala sannan ce almu'mina in Allah Wanda Allah ya ambace shi mumini to duk wanda ya faɗi magana ta na kasu a kansa ya kafirta ba magana ma Allah subhanahu wataala ya magana ba duk wani sahabi ko mutum wanda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi wannan ko ya faɗi alkhairi a kansa ko ya faɗi falala a kansa duk wanda ya sifanta shi da sifa ta naƙasu ya kafirta wannan shine ijma'in malama a ce ga hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ingantaccen hadisi yana faɗin falala akan wani sai wani kuma a cikin mutane ya sifanta wannan sahabin misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falala akan Uthman ma zarra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm sai ka samu wani yace Usman bai iya shugabanci ba wannan ya kafirta don kai cewa da kai bai iya shugabanci ko kace bai iya siyasa ba ko mutum yace Usman yana da son kai to karo yake da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ba yadda za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi mutum mutumin banza babu babu wani mutumin banza da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe shi kuma har ya bar duniya wannan yabon yana nan sai mutumin kirki in annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi mutum ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba shi to duk wanda ya sifanta shi da sifa na naqas misali hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falla akan wani sai wani ya ce ka amma wannan yana da wauta to ya kafirta sifanta shi da wauta kadai in mutum yayi ya kafirta ko mutum ya ce wannan sahabin marowaci ne ya kafirta ko mutum ya ce wannan sahabin yana da girman kai to mutum ya kafirta saboda da girman kai da rowa da bauta da abuna, duka wannan sifofi ne na na kasu annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗi sifan falala a kansa yanzu ba da shi kake ba shi sahabin a da manzon Allah mutum yake sallallahu alaihi wasallam saboda in har kai kana da tunani da hankalin da zaka iya gano wannan sahabin yana da wauta ka san dai hankalinka ko kusa da mutane da yawa na zamanin kama tukuna bai kai ba balle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a ina tunanin mutum har ya iya gano mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falala a kansa sannan wani ya gano wauta ta tare da shi wannan ya kafirta kawai yasa duk wanda ya karo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce fito gare shi misali yana magana akan Muawiya radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana magana akan Muawiya yace Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdini ya Allah ka sanya shi shiryayye mai shiryarwa kuma ka shiryar da wasu da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan akan mutum banza ne ake tsammani ba zai yi ba to duk wanda ya ɗauki muawiya a matsayin ba mutumin kirki ba ya kafirta so da nassi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗan falalarsa amma in sahabi ba a samu nassin hadisi ƙarara ingantacce wanda yake faɗin falalan wannan sahabin daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ko mutum ya sibanta da siba ta kasu to wannan mutum ya aikata haramun wani mutumin ya aikata haramu amma duk sahabin da akwai nassi karara daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin falala akan wannan ko hadisi kware ne ta inda ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma akan wane to duk wanda ya ja da wannan ya sifanta da wata sifa daban to wani mutum ya kafirta to balle ayan alqur'ani Allah subhanahu wataala mahalicin samai da ƙasa yana yaba Aisha radiyallahu anha bayan ya yabi babanta ya yi masa faɗa akan abun da ya yi sai dawo kanta innal ladhina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minati duk wasu wanda suke jifan al muhsanati kamammun mata inji Allah kai tukunna a Najeriya ma ba a san ko kamamme ne ko ba kamamme ita ko min fauki sabi samawa Allah ya tabbatar cewa kamammiya ce tana daga cikin salihan bayi kamammiya al muhsanat kamammu sannan al ghafilat wanda suka rafkana daga tunanin fasikanci sannan Allah ce mata almu'minat daga tana daga cikin mu'mine ta riga ta kure ta jefa ta tabe kawai wannan shekarun ta nawa ne gaba ɗaya a duniya ma da ta yi su lokacin da ake wannan magana shekarun ta nawa a duniya amma Allah subhanahu wata'ala yake girgiza aka aiko mala'iku in mala'ika zai zo da wahayi sai sama ta girgiza in ya ɗauko wahayi duk lokacin da mala'ika zai zo da wahayi ko aya ɗaya ce ko rabin aya ne sai sama ta girgiza fatar ta jihu sama in sama ta girgiza duk mala'iku sai sun faɗi su jade sannan farko wanda zai ɗaga kansa shine mala'ika jibrilu sai ya tafi sai Allah ya umarce shi ya je ya ɗauko abin da zai ɗauko idan ya ya ɗauko wahayi duk saman da zai wuce sai mala'ikun su ɗaga kai su ce ma za ƙala rabbukum me ubangijinku ya ce malaika jibril da wanda suke raka shi sai ce qalul haqqa Allah ya faɗi gaskiya Allah ya faɗi gaskiya don haka wannan maganganun babu ƙarya a ciki babu kokunta Allah ya faɗi gaskiya ya ambaci Aisha radiyallahu anha da suna na imani ya siwanta ta da sifa ta imani a bisa wani kauli cewa dukkan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda suka jefe su ko suka jefe Aisha radiyallahu anha Allah ta lu'inu fi dunya wal akhirah waɗanda suka jefe su an tsine musu a duniya da lahira daga lokacin da Allah ya fi wa wa'inta kaga ya ce wallahu gafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai bayan ya yi faɗa ya yi maganganun da duk suka dace mutane su gane to yanzu sai dawo magana doka ce yanzu daga ranan ta zama doka wanda duk yake tunanin zai jefe su zai jefi Aisha radiyallahu anha ko sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ranar ya zama doka wanda duk ya jefa wata magana wacce take Saɓanin maganar gaskiya a kansu Saɓanin yabo da jinjinawa kawai ya mutum ya ce bari ya tinzira su ko ya faɗi wata magana alhali suna cikin kaburburan su to wannan mutumin Allah ya tsine masa a duniya da lahira wannan ba karamin hatsari bane ba karamin hatsari bane saboda haka wajibi ne girmama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in man da rashin tunani yanzu Allah subhanahu wata'ala ya zaɓo wa annabi sallallahu alaihi wasallam matan da ba su dace da shi ba kai ma kake tunanin ka aure wadda ta dace da kai balle annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk saƙon Allah fa za a bashi saƙon da duk aka yi annabawa suka rigaya yanzu an zo za a tara saƙon ne a gama gaba daya a bashi annabi sallallahu alaihi wasallam matan da ya aura matan da ba su cancance shi ba sai da ya rabu da su irin su umaima irin su mata daga cikin wata kabila wacce take ta zaɓi a duniya da abin da yake cikin duniya da adon duniya duka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya raba shi da su umaima karon farko da ya shigo gunta ta nemi tsari daga shi shikenan kawai ya sallame ta saboda mai bata cancanta da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta eh, kwata kwata wannan ba ta dace da annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ba ta zauna tare da shi to waɗanda suka cancanta Allah subhanahu wataala ya zaɓe su suka zama matansa wani yanzu yana zargin su ko yana zagin su ko yana faɗin maganganu a kansu wanda bai dace ba shin yana tunani ne su waɗannan matan annabi sallallahu alaihi wasallam ne bai yi lissafi ba ya je ya auri wanda ba su dace da shi ba ko kuma ya auri matan matan da ba na kirki ba ake gani wannan rashin tunani ya yi yawa ai mace in dai ta matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ne kadai wanda za su iya shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi kadai ne wannan gidan a duk aljanna babu gidan da yake kololuwa irin sa shi kadai ne mai gidan waɗanda suka fi kowa morewa su ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne za su domin su a gidan za su rayu don iyalansa ne mutum ba zai rayu a wani gida iyalansa wani gida ba don haka shi ne kawai yake da gida a alwasila kullum in an kira sallah kana roƙa annabi sallallahu alaihi wasallam alwasila yace anguwa ce guda a gidan aljanna gida ɗaya aka yi a wannan anguwar yace mai gidan mutum ɗaya ne yace ni ne nake tsammani babu wani mai gidan sai shi sallallahu alaihi wasallam to wanda kuma za su shiga gidan tare da su ne matansa yasa abu na eh, ummu hani radiyallahu anha tare da cewa ta tsufa annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin nauyi karko yana cutar da ita yace zai sake ta kada rinka cutar da ita ta zauna a hanyar shigowansa tana cikin gida tana zaune yana shigo ya ce me ya faru ta ce na ji abin da kake son ka aiwatar ta ce ta yafe kwananta ta ba wa Aisha radiyallahu anha ita ba ta da bukata shi da ba abin da yake tsoro kenan ba da bukata yana shiga gunta kuma tana ya rike ta a matsayin mata to yana tsoron kar Allah ya tambaye shi yace gwande rabu da ita akan Allah ya tambaye shi ita kuma tace ina ai ya kwanta da hankali zama ba ta da bukatan ya zo ma dakin ta amma tana so Allah ya tashe ta ranar tashin alkiyama tana matarsa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to tunda kin yafi kuma kin san haka na samu nutsuwa saboda haka kawai ya shigo da rike radiyallahu anha wa arda haka waɗannan mata ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya zaɓe su gafiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam wanda duk suka zarge su da magana ko suka ci gaba da faɗin maganganu a kansu to wannan lu'inu fi dunya wal akhirah an tsine musu a duniya da lahira walahum adabun azim ko suna da azaba mai girma ranar tashin alkiyama Allah kiyaye Allah ta yawma tashhadu alaihim alsinatu ranar da haratansu za su ba da shaida a kansu harshen mutum zai ba da shaida a kansa duk da cewa harshe zai nemi jayayya da Allah ranar tashin alkiyama Allah ya yi magana cewa wane kayi kaza sai nemi jan magana Allah ce a hannu da jiki su yi magana yasa Allah ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum ranar tashin alkiyama za mu rufe bakunansu hannuwa su yi magana kafafuwa su ba da shaida su yi magana wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila nari fa hum yuz'un hatta idza ma ja'uha shahida 'alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima shahidtum 'alaina qalu anfaqana Allahu alladhi anfaqa kulla shay wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un Allah ta ranar da za a zo da makiya addinin Allah gaban wuta za ka ji kunnuwansu da idanuwansu suna ba da shaida a kansu da fatin jikinsu su ne za su yi magana sai mutum ya ce a'a ya kuke faɗan abun da kun san sakamakon haka ƙona mu za a yi kuna ba da shaida a kanmu kuna ta faɗan abun da muka yi sai fatin jiki da kunnuwa da idanuwa za su ce an tsakanan lahun allazi an tsaka kullashi Allah ne ya tilasta mu muke furici ka dole muke faɗa mu ma Allah shi ya sa kowa yake furici tun da can to yau ma Allah ya tilasta mu sai mun yi magana kuma shi ne ya halicce ku tun da can ya kuma halicce mu Za ka mun tabbata dama zuwa ga Allah za mu dawo zuwa ga Allah za a dawo da ku don haka yau kawai babu ranar ƙarya babu ƙarya sai gaskiya yau mai yanfa'u sadiqina sidiqu ranar da gaskiyar masu gaskiya za ta amfane su shine Allah subhanahu wataala ke faɗi yawma tashhadu alaihim alsinatuhum ranar da haratan su za su yi shaida a kansu su faɗi gaskiya akan abun da wani yayi a duniya wa aidihim da hannuwansu hannuwansu za su faɗi gaskiya akan abun da mutum ya a duniya wa arjuluhum da kafafuwansu za su faɗi gaskiya akan abun da mutum yayi duka waɗannan gabbai za su yi magana bima kanu ya'malun da abun da mutane suke aikatawa Lokacin mutum da yake jin cewa zai yi abin da zai ya yi kawai kafin lokaci ne lokaci ne in yana ga sabon Allah ya zaɓa to sai ya yi in yana ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zaga to in dai haka ya zaɓa to kwanan na a zai zai zai tafi zai kuma je zai bada labari mutum bai gane cewa ya halaka ya ƙara ya halaka sai an zo ɗaukar ransa mutum ya rasa waɗanda zai zaga sai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matarsa yanzu yake ganin tashi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amince da matarsa zai kawo mata abinci amma yana zagin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amince da matarsa zai yi hidima ya kawo abinci ya kawo ruwan sha ya kawo komai amma matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman Aisha Siddiqatu bintu Siddiq radiyallahu anha wa ardaha alqur'ani yana magana yana yabata yana sifanta ta da sifa masu kyau yana magana akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin Zainab bint Jahsh daura aurenta da manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam min fauki sabai samawa daga can Allah ya daura auren ba a ƙasa ka daura aurenta ba lokacin da Allah subhanahu wataala yayi nufin annabi sallallahu alaihi wasallam zai aure ta don a kauda surutan mutane don Zaid ibn Harisa ya aure ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya aura masa ita sai nabi sallallahu alaihi wasallam zainab ba ta son zaid bin harisa zaid bin harisa ma bai damu da ya aure zainab ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su suka yi aure kullum ba ta son zama da juna sai Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam labari mala'ika zai gaya masa cewa za fa ka auri zainab shine uban amarya uban ango kuma ce zai aure ta wani abu ya tar masa da hankali shi yasa Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ikon boye wasu ayoyi a alkur'ani da ya boye magana falamma qada zaidun min hawa qaran zawwajnaka wa idh taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjak wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu yubdi mubdi wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhsha Allah ta falamma qada zaidun min hawa qaran zawwajnaka saboda haka zaid ya ce ya saki zainab bin jahsh radiyallahu anha yana cewa ya saki da ta gama idda to yanzu ba a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya neme ta ba ba a ce wani ya je ya nemo masa ita ba a'a kawai yana zaune sai ga mala'ika jibril ya zo ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko ni gurinka in gaya maka wai ka tashi ka tafi gurin matarka an daura auren a sama babu sadaki babu shaidu Allah ne komai kawai shi kenan an daura to wannan fa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wai wani a yau yana zagin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan rashin tunani da batar basira ta kai iyaka don haka Allah subhanahu um, abuna Hafsa radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibrilu ya ba shi labari za ka auri hafsa kuma za ta zama matarka duniya da aljanna wata ran ta yi wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa lallai ya rabu da ita yana cewa ya sake ta kafin kowa ya ji labari sai Allah ya aiko mala'ika jibril daga can in koke sabai samawa aka ce ya rasulullah in ji Allah kame da ita in ji Allah ba ba in ji wani dattijo a gari ba kaga in dattijo ne ma yake game da ita ai akan dan tsaya ai ta tunani a ga eh bari ai biyayya ga manya to sai ka ce in ji Allah kame da ita ai ta komu kawai wannan ce wani yake zaga wadda Allah ya turo a me da ita wani yake zagin ta a yau Hafsa radiyallahu anha ko Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha wa ardaha wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da tsabar hidima da ta yi masa da kashe dukiyanta da ta yi wata rana kawai saboda aiki da take wa addinin Allah Allah ya aiko mala'ika Jibrilu yace je ka ka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa Khadija Allah yana gaishe ta Allah yana gaida Khadija kai wai wai ina hankalin mutane wannan gidan kace zaka zage shi matan nan mutum ce zai taba su annabi sallallahu alaihi wasallam yace kamula minar rijali kathir wa ma kamula minan nisa'i illa arba da yawa an samu mutane wanda suka yi daraja kaga duk annabawa ma maza ne yace amma a mata ba a samu wanda suka kure kololuwa ɗari bisa ɗari suke a gurin Allah ko ta ina ba sai mata guda hudu mata hudu waɗannan mata hudun ɗari bisa ɗari suka samu daraja a gurin Allah su a abu eh, Maryam binti Imran mahaifiyar annabi isa daga cikin banu isra'il asiyatu imra'atu fir'aun asiyatu imra'atu fir'aun wayannan suna daga cikin banu isra'il sai ce khadijatu bintu khuwailid sai khadija bintu khuwailid ummul mu'minin matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fatimatu bintu rasulillah sallallahu alaihi wasallam bayan ya faɗe su sai ce wa inna fadla aisha aishata ala sa'irin nisa ka fadli saridi ala sa'iri ta'am amma ku sani cewa falalan Aisha radiyallahu anha akan dukkan sauran mata kaman falalan wato sarid ne wato abinci haisa da ake da dibino akan dukkan sauran abinci larabawa suna fifita shi akan duk sauran abinci amma sai a ce mutum yau yana da magana a kansu Dukkan wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to saboda haka wajibi ne mutum ya san gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baitu rasulillah sallallahu alaihi wasallam gidan da yafi kowane gida duk duniya ba a yi irinsa ba ba a yi gida irinsa ba ba a yi matan gida masu daraja da muhimmanci da sanin addini a gurin Allah subhanahu wataala irin wannan gidan ba ba a yi matan ba dukkan matan da aka yi a duniya ba a yi irin wannan ba saboda haka a wannan al'umma a samu wani ya ce ya sa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba yana yana faɗa a Aisha radiyallahu ta'ala anha ta yi kaza babanta ma yayi kaza suka yi Allah bai sani ba kenan kake gaya masa Allah ya ce innal ladzina yarmuna al-musalati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah inuwar kaza ba kenan a duniya da lahira mutum ya zabi inuwa ai ba sai an yi tambaya ba wayan menene matsayin Aisha menene darajar Aisha mun ji wani ya ce kaza habu wani babu katin tambaya je ka karanta alqur'ani kaga matsayin Aisha radiyallahu anha Allah ne yake magana wanda bi yake jin yana da wata aya a alqur'ani wacce Allah yayi magana wadda ta soke wa'innan bismillah ya kawo wadda ta soke wannan ayoyin da ake magana in kuma ko wani mai fassara da zai fassara cewa ba akan Aisha wannan ayoyin ke magana ba bismillah ya kawo tushe kuma daga ina ya samu wannan tafsiri saboda haka Allah subhanahu Ta'ala ya gama magana akan su haka wanda suka yi suke ganin cewa za su taba su to bismillah in sun taba su da Allah suke faɗa ba wanda yake magana da su su kan sun koma lahira duk suna can suna cikin ni'imar Allah subhanahu Ta'ala. kai ne ya saura gare ka mutum ne kawai ya saura gare shi yake nake zagayawa saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya gama magana ya gama bayani a kansu waɗanda suka suka suka jefe su akwai rana yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim ranar da wato haratansu za su ba da shaida a kansu wa aidihim da a hannuwansu wa arjuluhum da kafafuwansu bima kanu ya'malun da abinda suka kasance suna aikatawa Allah ta yawma idin yuwaffihim dinahum al ranar tashin alkiyama a ranan Allah zai cika musu dinahum bi ma'ana jaza'ahum ko hisabahum Allah zai cika musu sakamakon su alhaqqa na gaskiya wa ya'lamuna ranan ne kowa zai san anna lalle Allah huwa alhaqqul mubin Allah shine alhaqqu sarkin gaskiya almubin bayyanannen sarki na gaskiya mai bayyana gaskiya a lokacin da ake bukatan gaskiya ranar tashin alkiyama kowa zai ce da wannan balle waɗanda suka ce za su tuhumi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya yi waɗannan tsawawaki ya faɗi waɗannan darajoji ga wannan mata da sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhunna wa ardahun sai Allah subhanahu wataala ya gaya wa mutane dalla dalla su gane gidan manzon Allah ba gidan banza ba sallallahu alaihi wasallam su gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne na musamman Allah ya fi son sa sama da kowa Allah ya baki darajar da babu wanda ya samu wannan darajar ranar tashin alkiyama in an yi busan kaho shi sai kabarinsa ya fara tsagewa ya fito kafin kowa ya fito a duniya duka da wanda suka riga mutuwa tunda tunda aka yi duniya da wanda za su kare mutuwa a ƙarshen duniya sai kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsage shine farkon wanda ƙasa za ta tsage don shi da farko saboda darajarsa sannan ya fito tukunna ba a buɗe gidan aljanna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ba wanda ya isa ya tinkari Allah ranar tashin alkiyama ya nemi a yaye wa mutane bala'i a shafa'atul uzma babu mai wannan sai manzon Allah kadai sallallahu alaihi wasallam kowa sai ya ci alfarman sa har sauran annabawan Allah a ranar za a ci alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to gidansa ashe ka san ba gidan banza bane gidansa ba gidan shirmai bane don haka matan gidan dole ka samu zaɓaɓɓun mata ne daga Allah subhanahu wataala to Allah sai faɗa mana yace al khabithatu lil khabithina ku sani cewa miyagun mata lil khabithina sun fi dacewa da miyagun maza wasu malamai kuma sun fassara shi cewa al khabithatu miyagun kalmomi na maganganu lil khabithina an fi samun su da daga gurin miyagun mutane wanda duk kake jin zai faɗi mummunar magana akan wani to shi kansa mummunan mutum ne inda zai faɗe ta haka kawai ba gaira ba dalili ba mai keto mummunan magana a kan wani ko a kan jama'a ko a kan menene ma ka je yana keto mummunanan maganganu miyagun maganganu sai miyagun mutane haka an fassara fassara biyu ko dai alkhabisatu lil khabisin wadda mafiya yawa an tafiya kan ka cewa mata miyagu sun fi dacewa da maza miyagu ko kuma alkhabisatu lil khabisin miyagun kalmomi ana samun su ne daga gurin miyagun mutane saboda haka ya ku zafa min murrin maridin ji murran bihi ma an zulala wanda duk kasance mai mummunan zuciya da mummunan baki da mummunan harshe in dai mutum rubabben baki yake da shi da mummunan baki to ko ruwa mai zaki aka sa a bakin sai ruwan ya zama mai daci wa abun da ake nufi anan ko ya aka yi komin yabon da Allah ya yi wa matan kirki to in ka samu mummunan mutum miyagun mutum sai ya faɗi mummunan magana a kansu to shi yasa in ka ji miyagun maganganu suna fitowa to ka tabbatar cewa daga miyagun mutane suke fitowa saka al-khabisatu lil khabisin wal khabithuna lil khabisat miyagun mutane su aka sani da miyagun mata ko kuma miyagun mutane su aka sani da kalmomi miyagu wa tayyibatu lit tayyibina tsarkakan mata su ake samu gurin tsarkakan mutane a ce tsarki irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ai tsamani matan gidansa ba mutanen kike ba habba ko kuma wa tayyibatu li tayyibina in kana neman dada dan maganganu ka ji alheri na fita to sai a gurin mutanen kirki mutanen kirki kullum alheri suke faɗa karatun alkur'ani ambaton Allah salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki ku yi kaza haka Allah ce ku bar kaza haka Allah ce to dada dan maganganu kenan li tayyibin a gurin mutanen kirki zaka samu wannan wa tayyibuna li tayyibat mutane maza nagari zaka same su ne gurin mata nagari tsarkaka ko kuma wa tayyibuna li tayyibat dada dan mutane su ne ake samun dada dan kalmomi a gurin su Allah ce ula'ika wannan yake nuna maganan fassaran farko din shi yafi rinjaye shine kyawawan mata tsarkakan mata sun fi cancanta ga tsarkakan mazaje tsarkakan mazaje sun fi cancanta ga tsarkakan mataye shine Allah ce ulaika waɗanda masu wannan ba ta tsarki mu ba irin su Aisha duka wani ba ka Aisha ke wala yawa don a sani Aisha radiyallahu anha da Allah ya zabe ta ai Annabi sallallahu alaihi wasallam at-tayyib ne to Allah bai zabi wata kubut ya hada ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai tayyiba don haka Allah subhanahu a anan yana tabbatarwa malaman tafsiri suka ce wannan ya nuna sifa ce da Allah subhanahu ta'ala ya sibanta Aisha radiyallahu ta'ala anha ta zama at-tayyibatu inda at-tayyib tsarkakakkiyar mata a gurin tsarkakakken mutum sallallahu alaihi wa sallam Allah ta ula'ika mubarra'una mimma yaqulun don haka waɗannan masu wannan sifa ne su kan waɗanda aka kubutar da su ne daga abin da munafikai ke faɗa duk abin da munafukai ke faɗa don su wato don su ɓata mutuncin Aisha radiyallahu anha Allah ce an tsarkake ta Allah ce lahum maghfiratu waɗannan mata irin waɗannan mata suna da gafara wa rizqun karim da arziki mai daraja malamai suka ce shine gidan aljanna da wannan aka ce Aisha radiyallahu anha yar aljanna ce in ji aya bayan Allah subhanahu wataala ya gama wanke ta yace lahum maghfiratu wa rizqun karim in ka duba tafsirin masana tafsiri magabata da suna cikin kaburburan su Allah ya gafarta musu to haka suka ce waɗanda suka san Allah kenan ba sa gaba da da mutanen kirki suka ce lahum maghfiratun wa rizqun karim to da suna da gafara da rizqun karim wato da arziki mai daraja waɗannan yana daga cikin sifofi taran da Aisha radiyallahu anha ta kubuta da su sama da sauran mata shine karshen ayan nan da ita wannan aya amma in muka kirgo su kamar yadda hadisi ya tabbatar shine na farko Aisha radiyallahu anha ita ce kadai wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya zo mata ya zo mata da suranta ya zaba wato zaɓin Allah ne ita domin kafin ya santa sai da aka zo masa mala'ika Jibril ya zo masa da suranta aka ce wannan matar ka ce duniya da lahira wannan ba aiwa wata mata cikin su ba gaba daya a duniya babu wanda aka yi masa wani zai ce shi ma yayin mafarkin matar sa kafin ya aure shi amma mala'ika ne zo da ita kawai kai kai ka san me yasa kai mafarkin kawai shi kenan ko da yake malamai suka ce in mutum yana son ya auri mata kafin ya aure ta sai ya yi mafarkin ya aure ta amma a cikin mayafi sosai ko hijabi to ana ga cewa zai aure karfa wani kuma ya je kirkiro mafarki <laughs> ya zo ya ce zai kure mu yawa <laughs> yasa in mutum ya yi irin wannan mafarkin sai ce in yakun khairan Allahumma fa'amri in alkhairi ne Allah ka tabbatar da shi Lokaci ita ce wanda aka zo mata da sura abu na biyu wannan ta keɓanta da shi akan dukkan sauran mata duka matan duniya babu wacce ta samu gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zaɓe ta Allah ya zaɓe ta aka turo mala'ika da suranta gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun bai san ta ba yace an nuna miki uri tuki an nuna mun ke ban san ki ba sai bayan na aure ki fa iza anti anti da na kalle ki sai naga ke ce to wannan ta ke banta da shi akan dukkan sauran mata tace sannan abu na biyu ita ce kadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta bikran ba tare da wani ya taba aurenta ba dukkan matan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura dukkan su sayyidi sun taba yin aure amma ita Aisha radiyallahu anha ita kadai ce sannan sai da aka aiko malaika Jibrilu aka ce ya aure ta sannan ya aure ta saboda haka ita ce take da wannan miza abu na uku tace ita ce kadai yar khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa siddiqihi ita ce kadai a duma a duniya ta zama yar khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai da ya rinka nuna dukkan alamu na cewa Babanta ya zama khalifa to ita ce kadai ta zama wannan sannan kuma yar khalifa kuma yar siddiq babu wanda ake ce masa siddiq sai dai in siddiq in zamanin yanzu kamar yadda ma mutane ke bata su sadiq to siddiq radiyallahu anhu abubakar siddiq don haka shi siddiq ne su da tsabar gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yace anta siddiq kai kai ka kai makura wajen gaskata daga yau sunanka siddiq yace masa antal atiq kai ka kai makura wajen miƙa wuya da tsaya wajen kariya ga addini daga yau sunanka atiq yana wasu abubakar da zaka gana cewa abubakar atiki to ita ce take da wannan miza na hudu ta ce haffat bi almala'ika al mala'ika ita ce kadai wacce Allah ya aiko mala'ika jibrilu da wahayi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance a ɗakinta akan shimfura ɗaya sun ruhu da bargo ɗaya mala'iku da suka aiko mala'ika jibrilu duk sai suka tsaya a wajen ɗakin suka kewaye ɗakin suka taru kowa yana jin kunya ba zai iya shiga ba malaika jibril sai da ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya shigo ya saukar masa da wahayi ba a taba samun wadda ko a cikin mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah saukar masa da wahayi suna cikin yadda yake ciki da Aisha radiyallahu anha saboda haka wannan abu na hudu sannan mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai lokaci tace ita ce kadai wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu baina haqinati wa zaqinati kansa yana tsakanin cikinta da ƙirjinta, babu wanda ya samu wannan darajar a duniya sai ita manzo Allah sallallahu alaihi ya bar duniya kansa yana tsakanin cibiyar Aisha radiyallahu anha da ƙirjinta. ai ba karamin daraja bane wannan a ƙarƙashin wannan ita ce kaɗai wanda yawunta ya zama na ƙarshen haɗuwa da yawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ta tauna aswakin da aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuba wa ido wanda abubakar abuna abdurrahman ibnu abubakar ya shigo da shi sai ta fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana son wannan aswaki ne saboda haka sai ta je ta karbo ta wanke ta tauna ta tauna yayi laushi saboda jinyar da yake ciki sannan ta sa masa a sa don haka riquhu wa riquha yawunta da yawunta ya haɗu a ƙarshen rayuwarsa sannan ita bayan kansa yana tsakanin cibiyanta da da da da abu na bayan wannan ita ce kadai wacce aka zaɓi ɗakin ke zama kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗakinta a dungun ɗakinta na kudu kuma yamma dungun ɗakinta na kudu yamma kamar daga nan yamma da kofar can a nan kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke a ɗakin Aisha radiyallahu anha dungun ɗakinta ta kudu abin na yamma ƙarshen ɗakin ta kudu dungun yamma abubakar radiyallahu anhu da ya rasu sai aka gindaya shi ƙasa da sai kayinsa yana setin ƙirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta arewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar radiyallahu anhu da ya rasu shi ma bayan ya nemi izini sai aka zo aka sashi a cikin kabar abunan ɗakin wato kayinsa shi kuma ƙasa da setin ƙirjin Abubakar radiyallahu anhu ma'ana ta arewa da Abubakar radiyallahu haka aka jera su a sabe hakan nan to ita ce kawai ta samu wannan daraja sannan bayan nan ita ce wacce a Allah subhanahu wata'ala ita ce a tsayyib inda tsayyib ita kadai ce Allah ya faɗa da kansa ya ce wa tsayyibatu li tsayyibina me za ta zama a tsayyib inda tsayyib ita ba a taɓa samun wani namiji ya taɓa sauraron kusa da ita ko ta saurari kusa da shi ba tun tana 'yar ƙaramar yarinya a gida tsarkakakke tun a jahiliya gidan babanta kenan da aka ɗago ta kawai sai gida tsarkakakke gidan annabta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ita din a gidan gurin tsarkakakke Allah ne ya faɗa wa tayyibatu lit tayyibin wa tayyibuna lit tayyibat don haka ita ce a tayyib inda tayyib Allah ya faɗa da kansa wannan falala ce da babu wanda ke da ita sai na takwas na takwas ita ce wacce kadai ta zamanto Allah subhanahu wataala ya ce lahum maghfiratun an tanada mata gafara tun tana duniya na tara shine a abunan na takwas shine eh, Allah subhanahu wataala ya tanada mata gafara sannan na tara shine rizqun karim wato shiga aljanna rizqun karim shine aljanna ita an bayyana cewa ita ira aljanna ce waɗannan miza guda tara babu wanda suke da su sai ita radiyallahu anha ba a samu wata mace ma gaba ɗaya a duniya wanda ta samu wannan dama ba sai ita haka wanda yace zai taba ta ta hanyar magana wanda ba daidai ba to ya jawo kansa bala'i Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala in muna raye za mu ci gaba da aya ta gaba muna fata Allah ya samu dace wallahu a'lam a'a na manta lahum maghfiratu wa rizqun karim da gafara da gidan aljanna wannan sifa ɗaya ce abu na sifan da na takwas na takwas shine wannan shine na tara na takwas shine nazala bara'atuha min fawqi sabai samawati Allah ya saukar da tsarkake ta da barrance ta daga abun da munafukai suka faɗa daga sama Allah subhanahu wataala shi ya dau nauyin wanke ta akan wannan wannan shine na takwas na tara shine laha maghfiratun wa rizqun karim tana da gafara da shiga aljanna yawa wannan shine da haka na takwas ba shine maghfiratun ba maghfiratun wa rizqun karim a hade suke sune na tara yawa na takwas shine bara'an ta ya soko daga sama Allah subhanahu wataala shi ya yi wannan wallahu a'lam أعوذ بالله kare ilimin albarka Allah ya kare lafiya iyaye Allah ya shiga Allah ya kare wata musu iya mana wata ya yi wata suke fama da jinya ko mana addu'a Allah ya ba su lafiya Allah ya kafara yake aiki yake wannan kuma ya ce an ce za a tafi da rantsonsa a nema masa aiki ta safiya shiga asuwa wannan ya ce a wani ya ce nema wannan matan suna juna zai ta safiya shiga asuwa an da ya tafi da lafiya wannan ya ce na kwafiya shiga asuwa an da ya kwafiya masa gida na shi na kansa wannan ya ce na kwafiya shiga asuwa an da ya kwafiya masa abin hawa wannan shi na farko shi da zuwa ko kada da ke sa a kasuwa ke so a fiya shi da zuwa da ya kawo masa mai fiya wannan shi na da wata bukata na a cikin da ke so a fiya shi da zuwa wannan shi ana jin babba shi ke so a fiya shi da zuwa da ya kuwa ce shi wannan ya zama jari mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan bayan Allah da suke bukatun bayan Allah suke taya su da addu'o'i muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya karbi addu'o'in mu masu neman aiki Allah azurta su da aiki mai albarka za ya karbi sa Allah ya bada nasara wadda suke marasa lafiya Allah subhanahu ta'ala ya ba su lafiya ah, waɗanda muke tare da su suke fama da jinya iyayenmu Allah subhanahu ta'ala ya kara musu lafiya waɗanda suke fama da ɗawainiyoyi na harkar kasuwanci kai abunan iyayenmu danginmu da sauran bayin Allah wanda suke fama da harkoki na tattalin arziki Allah subhanahu wataala ya kawo agaji Allah subhanahu wataala ya kawo agaji ya kawo mana arziki na halalta inda ba ma tsammani la azurta su da bunƙasan arziki ta inda kowa baya tsammani a wanda suke abuna ma ce mata su suke da juna Allah ya sauke ta lafiya ba su zuriya tsayi ba da suka sa kadaransu a kasuwa Allah subhanahu wataala ya sa a sayar kuma Allah ya kawo ciniki mai albarka wanda suke fama da basu suka Allah ya basu ikon biya dukan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatar da yake da ita muna fatan Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya gafarta mana kurakuren mu Allah ya yafe mana zanuban mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم عاتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا من النار في هذا الشهر المبارك إنك إنك على كل شيء قدير واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا واعتق رقابنا يا رب العالمين ورقاب أهلنا وذرياتنا من النار اللهم فمن على أبنائنا وبناتنا بحفظ كتابك العزيز والتمسك بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احفظنا وإياهم من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه يا حي يا قيوم ومن علينا وعليهم يا رب العالمين بالرزق الحلال الواسع إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحبا معدوما وتبركنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك